لا يسمعون الى الملا الاعلى ويقذفون من كل جانب waɗannan shaiɗanun ba sa iya sauraron mala'iku a sama idan mala'iku suka yi magana da junansu a kan wahayin da Ubangijinsu ya masu na shari'arsa ko abin da ya tsara ana jifarsu da tauraro mai wuta ta kowane ɓangare.